danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu idan mun dora mun gode sannan kuma na uku kar ka zanga kowace matsala sai kai magana kowace matsala sai kai magana qur'ani ya hana wannan wala ta ma laysa laka bihi ilmu kar ka bibiya abinda baka da ilimi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaka kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da duk abin da hakunta cikin zuciya sai Allah ya tambaye ka kar ku ɗauki cewa wai irin matsalolin gada aka kaga mutum ya wata matsala kace sai kai shari a ta kamar yadda ga mata sama na ta yanzu game da matsalar matar gada aka ta takaddama ta ta adamawa wadda uh, da sandijiyar lemu ya ba da fatawa an yi kokarin ma canza mai ita ni abin da na fahimta dr idris Azumi ce ya magana duk da ko kama dokta ya magana ni ma na ya magana ana aiko amma tuna malaman mu ne ba bukatar sai na shiga nawa Dr. gyara ko nawa Dr. gyara iyaka kawai dai ta rage ga masu shiga rijiya in dai ga namiji ba a ɗaukan mace ina ta mun fahimta in dai ga namiji shugaba ga namiji shugaba kuma garin da adda shugabanni musulmai to wallahi ku sani duk ƙarin halin da kun kai ma Allah Allah ya ce wa in uttum uduna ba ma gani kuka bi ku samu sauki ba wallahi sai Allah ya ƙara muku azaba da wahala da fitina wanda ba ku tunanin ku fita sannan kun buɗe mata wata fitina dama turawa abinda da suka so sai an samu shugabancin mace to yanzu sai su karyata Allah su karyata manzon Allah kuna ba da hannu da ku da mutanen Kaduna duk wa gaya kuwa da aka ana musulmi musulmi Kaduna wallahi irin Kaduna tsalar Kaduna guda da ta sa'ina saboda in yanzu gwamnan Kaduna ya mutu wanda aka sa tsaye so ya miji wanda zama gwamna don hakan da duk taimaka mai Yahudu ne taimakon Yahuda na mallame ka yi wannan wurin waɗa ma kowa gaskiya ta tattar gaskiya matsalar gudata da Kaduna da ina da Kaduna da Adamawa akwai waɗanda malamanmu na amma dole mu haɗu gaskiya don ba mutum su muka yi ba wallahi matsalar kaduna ba ta bambanci da ta ina ta adamawa ita ne ta hato gwamna ne ga mataimaki ya ce shin inda gaske aka yi kaduna ana son a yi musulun musulun babu namiji babu musulmi namiji duk kaduna duk babu wanda ya cancanta a sashi mataimaki cikin musulmai kaduna sai ita Ba ka haka ita ma kaduna akwai kushin ba akwai kushin ba magana gaskiya magana gaskiya in kun san akwai wani alternative inda ku samun sauki wallahi ku ɗauke su wallahi in kun san akwai inda ku samun sassauci wannan matsalar ta musulun musulun shi dai ka kaduna rike da kai ne waɗo la malamai masu cewa musulun musulun da kiristoci daga cewa kiristan kiristan take yace duk mai da rana na wuti ɗaya na haka an rufa ya hudu don haka ne ku tsaya ku kallata kowa ya aje hankali bai ina da za a samu tarbiyya jama'a ba magana kuɗi aka yi mana jera yanzu tarbiyya da tsaro muka bukata tarbiyya tarbiyya ta gurɓace Allah shi muna kariya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan dare da fatan kuna lafiya eh, kamar yadda wata hatsaniya ta zo ta barke a kwana biyu akan wata fatawa da profesa sani umar lemo kano yi akan mulki akan sha'anin mulkin mace eh, to abu na farko dai da ya kamata mutane su sani cewa wannan magana dai profesa ya yi ta ne tun eh, maman taraba na rayu ba a yanzu yi ta ba su amma cikin ikon allah aka samu su suka kara da wannan maganar wadda har ta kai malamai suna ta raddi a su suna ganin kamar eh, waccan fatawa an yi ta ne bisa kuskure ba haka ya dace a yi ta ba daga cikin malaman da suke magana akan wannan dai akwai eh, dr idris dutsen tanshi na bauchi wanda ya soki lamarin wannan fatawa inda yana ganin cewa akwai kuskure a cikin ta kuma wannan fatawa ba haka ya kamata a yi ta ba to alayi halin da yi duk da dai eh, wasu na ganin cewa ma shi dr idris din ma gabaki daya bai saurari waccan fatawa bai saurari wancan fatawa a yadda take cikakkiya ba illa eh, shak alkanawi ya yanki wani bangare na fatawar sai saka a channel dinsa wanda kuma shi dakta ya gani ya fito yana mai da martani akan waccan fatawa eh, wadda idan da mutum zai saurari fatawar da dakta sani ta wadda ya take da tsawon kusan minti 22 zuwa 23 da sakanni ko mafi da haka zai je da ɗauko shimfiɗa tiryan yadda ya to yana bayani akan asali eh, mulkin mace da irin mulkin da mace ya dace ta yi da wanda ma bai dace ta yi baki daya ya ɗauko abincin daga tushe har ya kai da shugabancin mace ɗin gurungun kamar zama ciyaman zama gwamna zama shugaban ƙasa da sauransu wanda a cikin bayani idan har akwai mazan da za su iya yin wannan mulkin to haramun ne mace ta yi to duba da halin da ake ciki a Najeriya Najeriya dai is a secular state ƙasa ce ba ta addini ba so da ƙasa ce ba ta addini ba to ko zai yi wahala a wayi gari a ce mace ba za ta yi mulki ba muna tsarin demokradiyya ne ita kuma demokradiyya ta ba da dama ga dukkanin 'yan ƙasa kowa ya fito a dama da shi ba tsarin addini bane ba kuma mun waye gari 'yan najeriya akan wannan tsari muka waye gari to ga duwanda ji fito da dai duk irin wa'annan bayanan ya riga ya yi su tiryan tiryan ya yi bayanin komai da komai a ciki ba abin da ya boye tsawon minti 21 kafin ya zo magana cewa idan ya kasance kiristoci sun fito suna takara mace ce kadai a cikin musulma to ya halatta zaɓe ta wanda suke garin kamar cewa hakan kuskure ne to daga ciki shi eh, wasu malaman suna ganin cewa shi dr idris fatoyi da martanin da ya fitar ba haka ya kamata yi shi ba kamar yadda shek alkasim ya bayani na za wani bidiyo da ya fitar yake cewa kamata ya ce dr idris ya kira dr sani a waya ya yi bayani akan cewa wannan fatuwa ba haka bace ba ko kuma jihan zarinsa me yasa ya wucin fatuwar in ta kama ma za iya ɗaukar mota tun daga buci ya zo kano domin ya ji ba'asi akan yadda aka wannan fatawar to amma kwatsam kuma sai aka yi shi akan mumbar yana sukan fatawa yana kiransa wai ko profesa ne kai ko waye wani profesa ko associate profesa ne ko da sauransu da irin wayannan kalaman marasa daɗi wanda hakan ya tunzura wasu daga cikin malaman suna suke maiwa da shi Dr. Idris din martani akan cewa hakan da shi ma kuskure ne kamata ya kira shi a waya babu wanda ya sani ko kuma ya dauka kafa ya je same shi a inda yake su bayanin idan ya masa bayanin da bai gamsu ba sai ya fito masa raddin nan tunda ya gaya masa gyara bai gyara ba da sauransu to malamai dai suna ta maganganu a kai to mu almajiransu ne kuma mu ɗalibansu ne so kaga ba za a sa baki a ciki ba saboda haka fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya fahimtar da su ya fahimtar da mu kuma ba mu ilimi mai amfani ya sa mu fahimci gaskiya ko ya take Allah ka sa mu dace Allah kuma ka ba mu shugabanni na gari kuma kamar yadda shi ma malam eh, malam Abubakar malami bayani a wannan bidiyo ta ko kalla daga farko ya bayanin cewa tsarin da ke adamawa da cewa mace ta shugabanci da tsarin da ke kaduna da abu ne yau idan aka ce gwamnan kaduna ya mutu wace ce za ta yi mulkin mace ce to shin hakan halal ne ko haramun ne kaga wannan duk hankalin malamai bai kawo kai ba ba malamin da hankalin sai kawo kai ke ganin cewa idan ya yi idan mace ta yi mulki a kaduna ga irin fulani da ake yi wanda ya ma kusan ya fi wancan haɗari tunda ita waccan matar ba lallai ta yi ta yi ta ci wannan mulki na ta ba fatan mu dai Allah ka sa mu gane Allah fahimtar da mu Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh